This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro barka da daren wannan rana ta Lahadi. Da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Ma'azu ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawowa don gabatar muku da shirinmu na dare. Yau Lahadi ɗaya ga watan a yau ɗaya ga a yau Lahadi ɗaya ga watan Disamba na shekarar 2024. Bayan an saurari labaran duniya za mu gabatar muku da shirin kallabi tare da Grace Alheri Abdu. Kuma yau shirin zai dora ne akan matsalar auren dole. Yanzu dai ga hawa Sharif za ta karanto mana labaran duniya. Amma kafin mu kai ga gabatar muku da shirin yanzu ga hawa Sharif da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Zababben shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar aza harajin kashi ɗari a kan gungun ƙasashen nan tara muddin suka yi gigin yin kafar angulu ga dalar Amurka. Barazanar ta kaikaci ƙasashen ƙungiyar ƙawancen da ake kira BRICS da suka kunshi ƙasashen Brazil, Rasha, India, ƙasar Sin wato China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Iran da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. kasashen Turkiyya da Azerbaijan da Malaysia su ma sun aiki da bukatar zama mambobin kungiyar ƙawancen yayin da sauran kasashe da dama suka bayyana sha'awarsu da cewa ba za a bar su a baya ba. Yayin da dala Amurka ta yi fintoko a kudin da aka fi amfani da su a duk wata harkar kasuwanci a duniya da ta sha tsallake duk wani kalubale kan alkadarinta. Mambobin kungiyar kawancen ta BRICS da ma sauran kasashe masu tasowa sun ce sun gaji da babakiran da dala Amurka ta yi a tsarin hada-hadar kuɗi ta duniya. 'Yan gudun hijiran Rohingya sama da ɗari ne da suka hada da mata da yara aka ceto bayan da jirgin ruwan da suke ɗauke da su ya nutse a ruwan Indonesia cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Mafi yawan ƙabilar Rohingya musulmi na fuskantar gagarumar tozarta a Myanmar. inda Dubai ke kasada da rayuwarsu a duk shekara yin doguwar tafiya ta ruwa mai cike da haɗura zuwa ƙasashen Malaysia da Indonesia. Duk da ƙasar Indonesia ba ta cikin ƙasashen da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Wani mai kamun kifi a yankin ruwan Saifuddin Taha ya ce an fara hango jirgin ruwan na shiga yankin ruwan gabashin Ace inda sawo'i kaɗan daga nan ya fara nutsewa cikin ruwa. Duk fasinjojin da ke cikin ruwan dai sun tsira da ransu. illa mutum guda da aka samu ba shi da lafiya a nan take kuma aka yi masa magani kamar yadda saifuddin ya shaidawa kafan labarin afp ya kara da cewa tsakanin jirgin da gabar ruwa nisan mita ɗari ne kacal ta yadda 'yan gudun hijiran za su iya takawa da kafar su zuwa tudun mun tsira Wani hari ta sama da Isra'ila ta kai ya ritsa da wata mota a zirin Gaza a ranar Asabar ya kuma kashe mutane biyar da suka hada da ma'aikatan kungiyar nan mai zaman kanta ta Amurka da ke tallafa da abinci. Inda kungiyar ta ce tana nan tana neman karin bayani cikin gaggawa bayan da sojojin Isra'ila suka ce sun kai wani ma'aikacin kungiyar ne da suka ce yana cikin mayakan Hamas da suka kai harin da ya asasa yakin da ake yi ƙungiyar ta faɗa cikin wani sakon imel cewa hankalinta ya tashi matuƙa game da harin ta sama kuma san bata da sanin cewa akwai wani mahaluki a cikin motar da ake zargi da hannu a harin da hamas in ta kai na ranar bakwai ga watan oktoba na shekarar dubu biyu da da uku. ta ƙara da cewa tana aiki ba tare da cikakken sani ba ta ce za ta dakatar da ayyukanta a gaza ko a farkon shekarar nan kungiyar bayar da agajin sai da ta dakatar da ayyukanta na dan wani lokaci a Gaza bayan da Isra'ilan ta kai wani hari ta sama da ya hallaka mutane bakwai daga cikin ma'aikatanta mafi yawan su 'yan kasashen waje. sojojin isra'ila sun faɗa cikin wata sanarwa cewa wanda ake zargi da hannu a harin na ranar bakwai ga watan oktoba ya yi aiki da ƙungiyar bayar da agajin kuma sun nemi manyan jami'ai daga al'ummomin duniya da mahukuntan ƙungiyar agajin da su fayyace mata yadda hakan ya faru Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙasashen gabashin Afirka sun sake yin wani hubbasa kan batun samun zaman lafiya a gabashin Congo duk da dai har yanzu bukatar tasu na da rauni biyu bayan wani babban taron yankin da ya gaza samun halartar shugaban ƙasar ta Congo da barin zauren taron cikin sauri da takwaran shi na da ya yi. wata sanarwa bayan taro da aka fitar a ƙarshen taron da aka gudana a arsirce na al'ummar ƙasashen gabashin afirka a rusha ta tanzania ta sanar da jaddada buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfi domin samar da zaman lafiya mai ɗorewa a gabashin congo rikici ya sake barkewa a wani yanki mafi ganin bala'in tashin hankali a duniya da ke gabashin congo inda gwamnatin congo ta zargi ƙungiyar nan ta 'yan tawayen m23 da ke kisan kiyashin ƙabilu da ruwan da ke marawa baya a yankunan da ke da arzikin albarkatun ƙarƙashin ƙasa na kusa da iyaka da ruwanda, Shugaban Rwanda Paul Kagame ya fice daga taron da aka gudanar jim kaɗan da kammala taron da aka gudanar a Arusha. a Kazalika. ba wani bayani a hukumance da aka bayar dangane da rashin halartar shugaban Kongo, Felix shekedi a babban taron. A gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu lokaci yayi da za koma gefe guda Grace Alheri Abdu ta gabatar mana da shirinmu na gaba. Ai sauraro lafiya. Ya kalubale wanda muka same shi wanda ni ba zan taba mantawa da shi ba babban kalubale da zan ce miki wanda na fuskanta a cikin wannan tafiyar domin samu wasu 'yan siyasa da suka zo har cikin wurin yaye mana matan nan suka suka musu ruka wanda a hakan bamu ji daɗi ba to su a ganin su waɗannan matan guda dubu ɗaya fa kuɗi ya zo hannun mu ne muka hana su kallabin shirin ta wannan makon yan wana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana alheri grace abdu biye da mu makon jiya muka haska fitila kan auren dole wani lamari da ya fi shafar 'ya'ya mata da ke kai ga waɗansu kashe kansu. Za mu ji matakin da hukumomi ke ɗauka a jamhuriyar Nijar na shawo kan wannan matsala. Yau ma muna tare da Habiba Abubakar Imam 'yar barwa kallabin kallabinmu ta mako wata mace da ganin yanayin da 'yan mata da suke rayuwa a gidajen talauci ke shiga ya sa ta fara aikin jin kai za mu ji yadda wannan yunkurin da ta fara shekaru goma da suka shige a gida ɗaya ke amfanar mata da dama. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu fara yada zango a jamhuriyar Nijar. inda hukuma ta ɗauki matakan shawo kan matsalar auren dole da har yanzu iyaye da dama suke yi wa 'ya'ya mata da rahotanni ke nuni da cewa yakan zama sanadin rasa rayukan waɗansu da dama shirin kallabi ya zanta da madam zuwaira abdulmumuni wata jami'a da ke aiki a ma'aikatar gwamnati mai kula da kare hakkin yara da bunƙasa harkokin mata a jamhuriyar niger wadda ta bayyana rawar da gwamnati ke takawa na shawo kan wannan matsala anan ma'aikatar ta muna kula da wannan sashen harka arman dole kamar munan akwai musguna iri shidda ce a ciki kuma akwai arman dole ko arman gawa a ciki mm. kenan a cikin musguna akwai yaɗe da ake cewa ama yarinya yaɗe akwai kamar musguna ta fannin kamar ka gaya ma mutum magana wadda bata da daɗi kuma akwai musguna wanda haka za ka taɓa sassan jikin mutum amma baka zuwa kama ka sadu da mutum kuma akwai musguna haka ta arman dolan ko arman gauga akwai musguna kuma da mace ko mijinta ya hana ta ci ko wani ta je ta yi sana'a duk wannan muna ɗauka shi a harka kamar musgunawa kenan shi arman dole muna samun shi a nan gurin muna jeran shi a wannan bangaren namu ya ne kuke aikin na? kama wata ran ana kiran mu ne a ce mana ga yarinya nan kamar sinyalaman ne muke samu tana mm. yi wa mai gari ne kwamsiriya ce tana yi wa ko wani na gari ne zai zo ce mana ga wata yarinya can za a mata armi ko batta su mm. kenan tana yi wa kuma wani dan uwanta ne zai zo ya faɗi mana a nan gurin ya ce ga yarinya nan za a mata arman dole batta su kenan mu muna zuwa gidan su yarinya wannan mu tattauna da uwa tunda batta wa ne mu irin wannan aikin babu uwa babu uba kuma dole hida ko ko dangi haka mm. kenan muna zuwa mu tattauna da uwayen wannan nata yarinya mu gani menene matsala in yarinya wani muna samun an muka tattauna don uwayen ana samun matsala ya ku gani wata yarinya an barta ta yi karatunta an bar wannan tun da batta su tun da akwai mun taɓa samun wata yarinya ma wadda muka yi shiri sai ta kama mana akan wannan matsalar ta ita yarinya arman dolan da za a mata ba a samu ba aka mata arman dolan wannan kuma kuna bincike kan shekarun yarinya ko eh tunda mu nan gaskiya yaran da muke kula da su daga sha bakwai ne zuwa kasa. Hmm. kuma akwai santar holistic wanda take kula da mata da yara wanda aka musguna mata fannin jinsi hmm. kenan can gurin arman dole kenan su can santar in ba dole ba yarinya karama da kamar take da shekara kasa da sha bakwai Mm. ake kula da su har babban an za mata arman ana shiga a tattauna dangance da abin da take so shine za a mata yanzu ta ce bata son a mata arman dole ba a mata ita babba kamar mu nan tun da nan direction regional mm. kamar yara ne muke kula da su kasa da sha bakwai da bata kai ba sha takwas eh. kenan su ne muke kula da su ne civil in mm. na fuskan arman dole wannan to kina iya gaya mu adadin irin matsaloli na auren dole da kuka samu a gaskiya a matsaloli na arman dole ana samun diwa kama ana samun wadda take ma kashe kanta kama an bikya so aka miki ko za a miki akwai masu kashe kansu mun taba samun wadda ta kashe kanta eh mun taba samu amma ba anan ba a jihar Kanci mm, aka samu wadda ta kashe duka dai a nan jihar da magar mm. ta sa an samu wadda ta kashe kanta gaskiya an samu magani ta sha ko ni ta sha to zuwa dai iske ta dai aka yi aka ce kama ta kashe kanta za a mata arman dole rijiya ce ina ga ta Mm. akci za a mata alman dole batta su uban daga baya gaskiya ya yi ta regreti me yasa bi yarda ba ya yi dana sani gaskiya mm. me yasa bi yarda ba ya ma yarinya ko ya ki mata abin da batta su mm. aka fasa mata kamar yanzu a nan jihar da magaran kuna ana samun shi da yawa harka arman dole ko kuma a sai cikin harka sauran karkaru eh, karkara haka na jihar gaskiya anan da magana ana samun ɗaiɗai amma a ƙauyuka gaskiya sun yi yawa hmm. a ƙauyuka an yi samun irin wannan amma nan ma ɗaiɗai ana samu za ki iya gaya mana kamar irin adadin da kuka samu na wannan aure kamar irin adadin da daga dubu biyu da 2000 daga 2019 hmm. zuwa 2019 zuwa 2022 mun samu 2022 mun samu kamar 179 Hmm. kenan a 2024 mun samu kuma 86 ka na mariya 2024 eh, hmm. kun samu 86 ka kanan 86 da eh, muka samu ba muka samu hmm. ah, kuma yanzu wannan duka ya kuka yi da su an daidaita an ciwo kan matsala koko ya ne akwai wanda ake samu ake ciwo matsala kuma akwai wanda ake samu kamar uwaye in an gaya musu wata ran yarda ko kuma he in abin ya samu ne su zanga yin da na sani mm. amma din yawanci haka muna samu a tattauna sai ku gani uban an hwasa mm. an hwasa ma ko uwayen sun hwasa ma yarinya almando ta ci gaba da karatunta mm. gaskiya ana yawan samu hakan to kamar a cikin aikin da kuke yi kuna kuna da dangantaka da hukuma kamar na gargajiya ko sarakan gargajiya ko kuma kamar hukuma haka irin ta bariki. gaskiya duka wannan muna aiki on travel and synergy gaba ɗaya muke muke aiki da su ah, masu gari ne sarkin baƙi na masu unguwanni duka tare muke eh. aiki da su wani justice wata kwamseriya haka mm. duka direction da kotu duka abokan aikinmu ne duka abokan aikinmu ne tare muke aiki da mm. su Mm. tunda yau in za ka yi jiranka mm. ta yiwa ka ce duka kai za ka iya yi kai kaɗai mm. tunda jesuyon da ka kuma tahiyar da irin wannan dole ne sai an gama da partenar tunda mu kaɗai yi abokan hulɗa tunda mu kaɗai ba mu iya ba cewa mai mu magance duka matsala tana yi wa yarinyar matsalar da ke gare ta tana da matsalar education kenan dole ne he mun je mun ga lakwal inta mm. kenan an samu an daidaita da bangaren lakwal mm. kenan su daga wajen su kowa kamar kowa yana kawo gudunmuwar shi don ganin a ce wannan matsala an magance ta mm. haka nan ne to kamar irin zawa da ake zuwa da ake a ce muku akwai wani ka haka na auren dole kuna samun su 'yan matan su zo ko su kiraye ku su ce gashi nan za a musu auren dole duk yawanci an yi samu kama ta zo da wani mm. ko ta zo wani ya rakota ko wani dangi ya zo ya waɗi ko wani masu gari haka su zo su waɗi mm. yaran haka ku ne ake samun wanda suke caza za a masu armandoli mm. wani ne ya ji labari ya zo ya waɗi ko a cikin dangi a samu wani ya zo ya waɗi ko wata ran director in na lakwal in yarinya shi zai ce mana ya yi kiran mu ya ce mana ga wannan yarinya za a mata arman dole wanda ba so kenan mu kuma sai mu je mu gani ya ne za a yi mu yi bincike mu tattauna da uwayen a samu a akan wannan matsalar ta to kamar wani irin matsala ne ko kuma illa auren dole yake da shi gaskiya arman dole yana da illa sosai tunda wata kina gani tana tsaka karatunta ne su a hudata karatun wannan ba ta samu ba ta yi shi wata kuma ko tana iya kashe kanta in aka mata arman dole wata kuma tana iya gamuwa da yoyon wutsari tunda in yarinya ce kama sassan jikinta bai isa ba wanda zai zata iya ɗauka ciki ta hudu da mm. tunda duka organism ɗinta yana nan ga developing mm. bai ida ba girma bata yi da ba kwari ba mm. yadda za ta yi ta yi akushaman normal tunda wata tana iya mutuwa wajen aihuwa wata ran ɗan ya mutu wajen aihuwa duka ana samun wannan matsaloli da mace take iya fuskanta da shi wata kuma yake gani in an mata arman dole in bata san mishin komi tana iya mishi ko ta bar mishi gurin ko ta kashe shi komi yana iya faruwa gaskiya wasu kuma su shiga karuwanci duka ana samu wasu yake gani in kika tambaye ta a dalilin wannan ne ta shiga karuwanci wasu uwayen tun da gaskiya muna jan hankali sosai a bisa kan uwayen tun da wasu yake gani uban yace in biki yadda ba aka miki alman wannan zan miki baki wata a dole take accepte kuma ya yake ga in ta je gidan mijin kuma batta yin abin da ake so babu karatun babu arman mai daɗi gashi matsaloli ki zo ki zamna da mutum ko ki zo ki samu cikin shi ma matsala ne da ya mutu ke ke ki samu matsala ke kina iya mutuwa ki gamu da yoyon wutsari wanda wannan yoyon wutsari in kika gamu da shi kenan ki gani mijin daga shi ne ma zai fara gujin kikan nan kan wani ya guje ki da kin gamu da matsala ba mm. wannan miji bane ba zai zamna da ke kina da wannan matsala wani mijin kuma hallo in an yi arman ma kuma ya san ba ta sashi ta wulakanta ta ana samu haka nan sosai mm. yayi ta wulakanta ta yana gaya mata magana eh, wata a dalilin biyayya uwa ne ma za ta yi hakuri ta zamna amma wannan din bai ya gani ya aita maka wulakanci kuma yake gani wata in kun tashi ma diyan naku gashi na in kun samu babu wannan shakuwa ta soyayya daidai ne dai ake samu a samu yayi rewisir amma din yawanci gaskiya matsala ake samu irin wannan arman na dole kin ce a karkara an ki samun eh, wannan matsala ta auren dole kamar a yanzu a irin ayyukan da kuke da kokarin da kuke yi an fara samun ci gaba mutane sun fara ganewa a waye kan da kuke yi gaskiya mutane yanzu sosai suna ganewa tunda abin yana ragewa tunda muna da comité villageois na protection du na mai kula da wannan bangaren tun eh, tunda suna yin sensibilisation a kauye akwai tematik wanda mm. ake waye ma mutane kai a illolin shi da saboda samu su daina kuma a dalilin wannan sensibilization ko wayar da kan da ake yi a nan ƙauyuka abubuwan gaskiya ana samu yana ragewa tunda mutane duka yawancin departament inda ke gare mu akwai komite villageois na protection na karkara na waye da kai harka kare hakkin yara duka wannan suna wayar da kai a fuskan arman dole duka tunda akwai tematik da ake du sosai a dalilin wannan wayar da kan da ake a karkara abubuwan gaskiya ana samu yana ragewa. shirin kallabi kuke sauraro da ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau ma muna tare da kallabi mu ta mako Habiba Abubakar Imam 'yar baiwa wata mace da ganin yanayin da 'yan mata da suke rayuwa a gidajen da ake fama da talauci ke shiga ya sa ta fara aikin jin kai. Duk da nasarorin da ta zayyana makon da ya gabata, kallabin ta bayyana cewa akwai kalubalen da ke hana ruwa gudu a wannan yunkurin. Waka aka ce a baki mai ita tafi daɗi ga kallabin mu ta mako. Gaskiya akwai kalubale saboda in kika ji sunan kungiyar tamu ma Rexon cewa yar baiwa Afghanan Charity Foundation mm. akwai kalubale sosai. Kalubalen ba zai wuce kamar na harkar uh, yadda za ku shiga ki shiga ki fita yanzu akwai wani tsari da muke ciki dama muna kai um, tsarin yadda muke daukan kuma mata mu koya musu sana'o'i na hannu domin su samu dogaro da kai saboda ba za mu ce wai iya wannan muka tsaya ba da bashi da sauransu akwai tsarika da muke yi na bijiro musu da koya musu sana'o'i kala-kala mm. wanda za a yi musu domin su samu su tsaya da kafarsu. Mm. kama ga sana'ar ɗinki saƙa ɗinkin jakunkuna takalma da sauransu duk waɗannan sana'o'i na hannu hmm. akwai waɗannan harkokin a ciki so akwai wani kalubale wanda muka same shi wanda ni ba zan taɓa mantawa da shi ba um, babban kalubale da zan ce miki wanda na fuskanta a cikin wannan tafiyar shine wanda bayan mun yi wannan program din na kwanan da muka yi eh, kwanakin baya za a kai wajen wata takwas muka yaye mata guda dubu daya to mun samu wasu 'yan siyasa da suka zo har cikin wurin yaye mana matan nan suka suka musu alkawarurruka wanda a hakan ba mu ji daɗi ba suka sa musu rai suka sa musu rai to su a ganin su waɗannan matan guda dubu daya fa kuɗi ya zo hannun mu ne muka hana su mm. to wannan abin yana mana ciwo gaskiya na samu bacin rai ban taba jin bacin rai irin wannan ba to an ba a tuntuɓi 'yan siyasan ba da mun tuntuɓa mun bibiya duk yanda ke tunani rubutu babu irin rubutun da ba mai ba mun bi mun bi mun bi duk abin da ke tunanin za mu yi to amma kin san mun kaddara cewa komai mu kaddari ne daga Allah so amma da ke muna yi din muna biki mu yaye su inda hali ma mu neman musu wasu hanyoyin muni a tunani na ai da ka ba wa mutum kuɗin gara ka ba shi hanyar neman kuɗi domin su tsaya da kafafuwan nasu ba mu taba samun matsala da hakan ba sai da aka yi musu wannan alkawarin kin ga kenan da ba ba yi musu alkawari ba mu ba mu da matsala da su to daga cikin kalubalen kuma da muke fuskanta ba zai wuce na misali kuna ta fama fita fike fita ba duk lokacin da fita ta kama yau a ce miki ga abu kaza ya faru guri kaza wasu mutanen suna gani fa idan kika zo gurin ba kawai su wasu matsalolin ya kau da sauransu kuma ba a manta cewa ba mu kungiya ce ba gwamnati bane ba yau da gobe abubuwa da muke hadawa a junan mu muke contribution muke taimakawa kuma ba zai wuce da kalubale kamar yadda nake gaya miki ta yanda zan nemo mutum in ce zo mu tafi wannan tafiyar tare sai ya shigo in ya ga cewa ba fa wani kuɗi ake samu ba kai za ka fitar da naka so ba a jurewa dole sai dai kai ta mayar kai kaɗai yau da gobe kuma kin san sai Allah sai dai muna ta addu'a Allah ya rika mana menene kuma wani abu wanda ya faranta miki da wannan mayar da ake shekaru goma a kai gaskiya abin da ya faranta min babu abin da nake jin daɗin shi irin in ga mutum ya tsaya da kafarsa ta sanadiyar ka to wani abin ya fi min daɗi domin ina ganin waɗanda da a cikin yanayi suke ciki na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kuma alhamdulillahi mun samu musu hanyoyin da a yanzu sun fi karfin abubuwa da dama a rayuwa to iya wannan ma ni in na kalla na kan ji daɗi kuma sannan akwai yara waɗanda suke buƙatar karatu abin da ya shafi marayu da ƙananan yara da sauransu waɗanda wannan ƙungiyar ta yi takarwar gani wajen neman musu mafita ta karatu da makarantu da sauransu to waɗannan abubuwan su ma na kan kalla in ji daɗi da kuma matan da suka tsaya saboda waɗannan sana'o'in da ƙungiyar take ƙoƙarin yi musu take koya musu to in naga cewa mata har sun ci gaban da za su tsaya da kafa su sarrafa wasu abubuwa kuma a ƙarƙashin wannan ƙungiyar suka amfana shi ma wannan abin ina yana faranta min rai ina jin daɗi da aka gama jami'a kenan ba ta yin aikin gwamnati ko gaskiya ba wani aikin gwamnati a tambaya ta ƙarshe me me burin ki ko me fatan ki a nan da shekaru masu gaskiya fata na a nan da 'yan shekaru masu zuwa ba zai wuce ta kullum adama kanmu da kallon da kuma hangen mu ga mata ne yan uwan waɗanda a yau mata suke cikin hali na niyasu. su muna ba su awareness cewa su tsaya su tashi da kafar su nemi sana'a saboda lokaci ya wuce da za a ci cewa wai kullum kina dogaro da namiji ko kina jiran namiji ya baki wani abin da zaki dogara ko kuma ma kina jiran wani ko dan uwa ko wani abu to kullum muna nuna musu cewa ba fa wai zuciyarki za ta mutu bane mu ni a nan da wasu 'yan shekaru fata na in ga mata da yawa sun tsaya da kafarsu sun samu mafita waɗannan yaran waɗanda suke marayu da suke gida suke fama da yanayi na rayuwa in ga cewa an samu ci gaba ɗari bisa ɗari wanda a halin yanzu a wani shiri da muke ciki in Allah da nan ba da daɗewa ba to ga mafita ga waɗannan yaran ƙananu da matasa waɗanda suka fara tasawa in Allah ya da akwai shiri da muke musu nan ba da jima ban Allah ya da za mu fara shi. insha Allah. muna jinjina ma 'yar baiwa Allah kuma ya ƙara buɗi da cin gaba. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabi mu ta mako Habiba Abubakar Imam yar baiwa da bakuwar tamu a yau Zuwaira Abdulmumuni sai kuma wakilanmu Baraka Bashir a birnin Kano da kuma Tamar Abari a jamhuriyar Nijar da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin a madadin su duka alheri. ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Masu sauraro, iya abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namu na daren yau kuma na ƙarshe a yinin yau Lahadi. sai a kasance da mu zuwa gobe da safe misalin karfe shida agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda ya yi daidai da karfe biyar agogon gmt da ghana yanzu a madadin hawa sharif da ta karanto mana labaran duniya sai fiona wa mayi nan dudu da ta shirya ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci nelson ni aisha mu'azu nake muku fatar asibahi ta gari.